إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار yan wa masu albarka masu jinmu da ganin ne na gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau a rana ta bakwai ta watan ramadan na shekara ta hijira ta 1441 mun zo da yardar allah muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a farko farkon surufin bakara inda iya tunawa dai a haduwa ta gaba in karanta aya ta daya zuwa ta biyar a wannan sura mai albarka mun ji sifofin masu imani gwargwadon abin da ya saukaka kuma na fata Allah ta'ala ya zata mu da sifantuwa da wayannan sifofi domin mun ji irin alkawari da kuma wato hukunci da Allah ta'ala ya musu na lambar girma da ya ba su ce ula'ika yake ce ula'ika ala hudan rabihim kuma ya cewa ula'ika humul ta haka muna fata Allah ta'ala ya zuta mu da sifantuwa da sofi na masu imani ayoyi na game da zamu karanta su kuma suna nuna mana bayani akan kashi na biyu na mutanen da ke madina bayan hijiran manzon Allah na Muhammad sallallahu Alaihi wasallama mun ji mutane ko masu sufa ta farko su ne masu imani bisa jagorancin shi shugaban talakai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muhajiruna da ansar to yanzu kuma zamu ji kashi na biyu sune kafirai waɗanda duka Allah ya kaddara haduwar su a wannan gari a wancan lokaci kuma duk waɗannan sunfofin da muka ji da za mu ji yanzu nan gaba dukansu suna nan bisa kaddarawar Allah ta'ala suna ci gaba da samuwa a wannan duniyar har yadda Allah ta'ala ya so تاكا الرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء ta'ala ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim hakika wayanda suka kafirce to su abin bai da bambanci a wajensu a anzartahum am lam tundirhum ka ja kunnansu ka gargade su ka yi musu kashedi game da yin irin rayuwar da suka ga dama suka zabar mu kansu am lam ko ko ba gargade su kai musu kashedi ka ja musu kunne ba da wa'azinka a gare su da rashin wa'azinka sawa'un alaihim su daidai daidai ne a wurinsu la yi uminun ba za su yi imani ba kaddara ta riga fata a kansu haka Allah ta'ala ya halicce su kuma babu wanda ya isa ya canza su ya abin ya faru katamallahu ala kulobihim Allah ta'ala ya rufe zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya rufe kunnuwansu wa ala absarihim kuma ya rufe idanunsu duk abin da ya shafi alkhairi ba zai zauna a cikin zukatan ba abin da ya shafi alkhairi ba za su buɗe kunnuwansu don su ji shi ba abin duk da ya shafi alkhairi ba za su buɗe idanunsu su gan shi ba matuƙar wannan alkhairi na addini ne matukar wannan alheri na ibadar Allah ne wanda za a ci moriyarsa a duniya a matsayin ɗanɗano amma cikakkiyar moriya mai tsoriwa da tabbata za a same ta a lahira to irin wani ahirin gaba ɗaya ba za su yi amfani da waɗannan manya-manyan gaɓoɓi na ni'imar ubangiji wato abin da ya shafi zuciya tunani da abin da ya shafi idanu da abin da ya shafi kunnuwa ba za su yi amfani da su wajen sauraron wannan alherin ba ƙarshe walahun azabun azim kuma suna da azaba gagarima za ta hau kansu kuma za ta ce su cikin nan duniya kamar da wani sun suke nunawa su raye cikin kaskanci da fargaba da ɗarɗar da rashin hutu da asarar lokuta da asarar dukiyoyi duka don su fada da gaskiya ba za su ci nasara ba amma tabbatacciya kuma dawwammamiyar azaba wadda babu irin ta to sai an je kiyama Allah ta'ala ya kiyashe mu masu wannan tafsiri da muke bin sa wato al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim suna cewa ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صدها ظاهرهم وباطنهم yayin da Allah subhanahu wata'ala ya fayyace mana ya mana bayani dalla-dalla daki-daki na sifofin masu imani masu ban gaskiya kuma masu tsoron Allah waɗanda su kiyaye suke kiyaye umarnin Allah kuma su yi aiki da shi su kiyaye hannun Allah kuma su nisance shi waɗanda suke da su lafiya lausu mulluki idan ka gan su a zahiri ka ji maganganunsu a zahiri to har ga Allah zuciyarsu ma abin da ta kudurta kenan ba wai daɗin baki ba amma ta ciki na ciki ba haka ba to bayan da Allah ya karkare wannan zakara sifatil kafirin alladina fasada zahiruhum wa batinuhum yanzu kuma ga shi Allah ta'ala zai ambata mana sifofin kafirai tsantsa kuma zalla zagaliyar kafirci wanda zahirinsu da batininsu duka ya ɓaci shi ne ya ce innan lade na kafaru lalle ilalla waɗannan da na kafirta mustamiruna ala dalalihim wa inadihim za su ci gaba da wannan fata da suke kai kuma za su ci gaba da nuna ma Allah da dokokin Allah da annabawan Allah taurin kai ba za su sassauta su rusuna yi ɗa'a ba sai za an zartahun ko in zaruka lahun wa adam husawa da gargadin da za ka yi masu kai masu wa'azi ƙarar lahu ƙarar rasulu da ka ja bakinka ka yi shiru zuwa wurinsu duka ɗaya ne kawai duk ɗaya ba su da bambanci da an Allah haɓa ala ƙulobihim domin Allah ta'ala ya yumke zukatansu alhairi bai shiga fa'aghlaqaha ala ma fiha min batil ta Allah ya sanya ma zukatan nasu marigi ya sa makulli ya kulle kuma ya kulle zukatan akan suna kan batafa suna kan ƙarya haka aka kulle su don haka shekaru aru aru in an bude haka za a same su akan bata Allah ta'ala ya kiyashe mu wa qaba ala sam'ihim haka kuma ya kulle kunnuwansu game da jin gaskiya fala yasma'una al-haq a qabuli don haka ba sa jin gaskiya ji irin na yadda sai dai su ji irin na su nufa ba kuma ba sa nufi ba shi ne suke da su aiki a karɓe ta ba wankiya ba za su ba gaskiya haɗin kai ba sannan wani ala ala abu da sha a sannan allah ya sanya wani marbi kuma akan idanunsu idan sai ya zama yana da wata yana da za ta kange kwayar idan game da ganin gaskiya fala yusurun alhaq Da haka ba sa ganin gaskiya amma a wuruhihi tare cewa gaskiyar fa ƙararrafa take tangaran take a fili take a bayyana take da an faɗe ta duk mai neman ta mai son ta ya san ita ce walahun fil akhirati azabun azim sannan kuma idan an je lahira suna da azaba mai girma inda ta'ala ya nan Allah subhanahu ta'ala ya karkare bayanin kafirai a wannan mahalli karkashin wayannan ayoyin guda biyu katal mun ji bayanin masu imani karkashin ayoyi guda hudu da suka gabata mun ji a zuwa yanzu jinsin mutane guda biyu waɗanda Allah ta'ala ya haɗa rayuwarsu a garin madina akwai wani jinsin wanda shi kuma za mu shiga kafin mu shiga wayannan malamai suka ce walamma bayyana Allah sifatil kafirin alladhina fasada zahiruhum wa batinuhum bayyana sifatil munafiqin alladhina fasala batinuhum wa salaha zahiruhum fima yabdu lin-nas faqal yanzu faifan da zamu bude kuma ko shafin da za mu bude, shafi ne na bayanin jinsin mutane kala uku kala ta uku wayancan na farko mun ji su da zahirinsu da baɗininsu gyararre ne su ne masu imani Allahumma da anna minhum jinsi na biyu mun ji su su kuma da zahirinsu da baɗininsu gama ɗaya duk ɓatacce ne su kuma su ne kafirai tsantsa ba wani alheri tattare da kafiri shi sa babu lokacin da ake wato yadda musulmi ya ba kafarai haɗin kai ya nuna ya yadda da su ya nuna ya saki jiki da su ya nuna ya bi tsare-tsaren annabi salasalam da kansa ake kira a waɗansu ayi a yi masa kashedi a ce karye makabarai da'a karye wa munafikai wanda yanzu an fara bayanansu a cikin wannan sura da'a sai ka ana ya ayyuhan nabi اتق wala ولا تطع الكافرين والمنافقين ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah karka yi makafirai da'a karka yi wa munafikai da'a ta suna cutar da kai suna musgunar da kai musguna maka da dukkan hanyoyin da suke iyawa ta ka ce wada azahum wa tawakkal ala Allah ka da cutarwar da suke maka kai dai ka dogara da Allah wannan yana nuna ba za su daina cutarwar ba ba za su daina azabtarwa ba ba za su daina daukar matakai ba ta dukkan hanyoyin da suka samu musamman kafiran zamanin da muke ciki sharrin su fi na kafiran da suka gabata domin ko ba komai akwai karancin matakai ko kayan aiki na fada da gaskiya a wancan lokacin saboda karancin ci gaban duniya yau saboda sharrin duniyar yau duniyar ma sun tattara ta wuri daya domin duk sharrin da suka ɗiga nan da nan ya nashi duniyar gabaɗa kuma za a zo da shi shi sharrin da siga ta kwaɗaitarwa da siga ta ana yi da ku da siga ta ana tattalinku ana wato kare bin muradunku haka za a zo muku da nasiha a kunshe shikenan ku kuma ba sai ku ɗauka sai ku bi sannan a yau daga cikin mazahir na sharrin kafiran yau cewa ya fi na da duk duniyar yau ba inda za ka je kai gudun hijira don kai yi addininka ka zauna lafiya duk duniyar yau babu amma wancan lokaci har zamanin gwamnatin fir'auna za ka iya yin gudun hijira ka bar ƙasar fir'auna ka tabo ta kasar ka je can ka yi addininka lami lafiya ba ruwanka da kowa ka zama wato ka yi ƙaura don neman yadda Allah a yau babu babban misalin za mu yi tunowa ba da nisa ba an yi wani bawan Allah ba wai muna goyon bayan abin da yake kai ɗari bisa ɗari ba amma dai tun da a addinance aka yake shi to ya cancanta mu buga misali da shi osama bin laden osama bin laden sai da duniya ta tsuke mashi ƙasarsa da ita ta haife shi ɗanta ne ba ta musun haka amma ta bi tsari irin na yahudawan duniya ita ma ta fatattake shi daga ƙasar kowace irin preja aka sa mata lalle ilalla lafa ko dai ta kamo wannan ɗanata ta ba su ko kuma ta kore shi daga ƙasar ɗanta ne ana ƙaryar 'yancin ɗan adam a wannan ƙarnin amma ba girma ba a ziki saudiya tana ji ta ba wannan ɗanata doka ta ba shi umarni ta sallame shi daga ƙasarsa saboda yahudawan duniya sun bata shi a idan duniya ciki hada idan ita ƙasar da ta haife shi ba arziki wannan ba Allah ya zata inda zai shiga a faɗin duniyan nan fa baqat alaihi al-ardu bima rahubat ya rasa inda zai sa kan alhamdulillah sai gwamnatin Taliban ta musulunci a wancan lokaci su kaɗai ne suka ce sun ba shi mafakar siyasa na'am sun ba shi mafaka wanda wannan kuma a zahirin abu da dokokin duniyar ma yake kai ba laifi ba ne ba ba laifi ba ne ba wanda ya zo yana neman mafaka a wurinku kuma shi mafaka hankali ya kwanta a yi bincike a tattauna da ƙasar da ta sa mashi alaƙaƙai da karan tsana ya za a ya za a warware ta hanyar diplomasiya amma wancan tun da sun riga sun makinsa a matsayin ɗan ta'adda abin kashewa abin a farauta abin a kama ko a raye ko a mace to yanzu wanda ya bashi mafaka ya yi masu laifi ya tone su fada haka kuma abin ya faru su dai sun bashi mafaka duniya ta yi masu ca aka shiga tara masu sojojin taron dangi ana masu kowace irin barazana su kuma suka ce sun yadda da Allah kuma sun dogara da Allah kuma aikin Allah suka yi don haka ba za su daga kafa ba suka mika al'amari ga malumman musulunci na ƙasarsu su ba su fatawa malamai suka ba da fatawa cewa ya eh, baya halitta a mika musulmi a hannun kafirai su yi wa tandar kura da shi kuma taliban suka ce sun ji sun gani za su tari kowace irin aradu da ka a kan su ɗauki wannan bawan Allah shi shi kaɗai su mika sau da haka ala'ayi halin dai muhalli shahid lalle gaskiya ne sharrin kafiran wannan karnin ya fi na da za su kafa ƙungiyoyi wato na sunan tallafi da taimako da tafiya tare amma ƙungiyoyi ne bisa haƙiƙa na mulkin mallaka kawai indirectly mulkin mallaka suke ci gaba da yi mutane musamman kungiyoyin kiwon lafiya me yasa aka kafa UNICEF me amfaninta me fa'idarta me tace hakikanin gudunmuwa da take ba ƙananan ƙasashe masu tasowa kuma in tana ba da gudunmuwa tsakani da Allah take barawa koko akwai hannu ya san na gida a ciki akwai wariyar addini koko babu akwai wariyar launin fata ko babu sannan menene kafa dalilin kafa kungiyar who world health organization babbar hukuma ko cibiyar kula da lafiya ta duniya me aikinta hakika kula da lafiya take koko fakewa da guzuma a harbukar sana take a kasashe masu tasowa meye dalili ko hikima kuma wanda kowa ya gani a ƙasa sirrin da ke ƙarƙashin kafa ƙungiyar 'yan sanda ta duniya wadda ƙarƙashin wannan hukumar ta 'yan sanda za a iya kamo duk wanda ya saba masu a kowace ƙasa yake a kowace ƙarƙashin gwamnati yake mai hikimata da gaske ne adalcin suke shimfiɗawa a doron ƙasa ko kuwa wani abu ne daban me yasa ake kiran sojojin taron dangi don su farma wanda ba a so shin wanda ba a sannan da gaske ne ya saba ma 'yan ƙasassa ya yi baƙin jini a cikin zalinta su yake yi da gaske ko ko dai akwai wata a ƙasa akwai lauje cikin nadi za ka yi ta tambayo akan irin wannan ƙungiyoyin human rights ƙungiyar wai wai kare haƙƙin ɗan adam wai kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suna ganin waɗansu ‘yan adam don ana yi masu ruwan bama mai ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba wata ɗaya ba wata biyu ba ƙarfi da yaji yau shekara nawa ana zubar da jini a ƙasashe irin na syria iraki libya sudan ina wannan kungiyoyin ina kare haƙƙin dan adam din ɗan adam nawa suka kwato mu haƙƙi a zuwa yau wanda ka sani to irin wannan duk salloli na ci gaba da mulkin mallaka da ake ci gaba da yi mu kasashe masu tasowa amma kuma ta hanyar da za a wawa a yaudari jahili a yaudari gafalalle a ce mashi don shi aka kafa wannan ƙungiyoyin banda abin da ke cikin wayannan kungiyoyin na zamba cikin aminci da duk kasan da za ta yi rijista kuma sai an taksin dinta an tatsi wani haraji ba haka kawai ma za a je a ba ma a a sai ma kin biya irin kotun duniya wanda tun da aka kafa ta har yanzu ba mu ji wani shugaba daga kasar turai an kama shi an kai shi ba wanda ko shugabannin nan har da kansu ma sun fito sun ce aika aikar da suka yi waɗansu ƙasashe sun yi kuskure su da kansu suke furuci da laifinsu amma ba a taba kawo su gaban wannan kotun an gurfana da su ba sai dai ka ji shugaban kasa na afirka kaza an kai shi shugaban kasa ma na afirka kaza an ko kuma an yaudare ku da kanku za ku tattara kurakuran shugaban ku ku kai masu saboda jahilci da dabbanci da kuma kokarin sajewa da su kai Allah wadanna ka ya lalace algafi malam muna jiran ka ka bayyana mana darasi na gaba sannan kuma قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يا زكاة سوسكي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nas kuma daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai mai fada da dadin bakinsa da sigarsa irin ta yaudara ta amin ah, imani da Allah kuma yanda akwai ranar tashin alkiyama amin yadda wato shi mumini ne kenan to da yake shi Allah ta'ala ba sautinka kawai yake jibe yana leƙa zuciyarka ya ga mai ta sasar da kake magana ko da kake aiki kuma da zuciyar taka ne zai maka hukunci ba da zahirin ka ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum kuma haka ba la yanzuru ila ma'ana la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum saboda da zukata da kudurce-kudurcen zukata Allah yake sa hukunci hatta wajen karbar ayyuka ko rashin karɓuwarsu ka yi aiki mai kyau a zahiri amma Allah ba zai karɓa ba don lokacin da kake aikin ba islasi ba dan Allah ka ba ko wata manufa ta yi waka aiki wani zahirinsa a ga kamar bai da kyau amma kyakkyawan niyya ka riskar da kai ka ci moriyar wannan aikin a wajen Allah Allah ta'ala ya samu dace to naka karkin sai Allah ya kare ta sai cewa ma hum bi mu'mini su ba masu ban gaskiya bane ba ba masu imani bane ba to ina hikima ko manufar fadin wannan magana da suke a baki Allah ya ce yukhadi'un Allah a ganin su suna ganin suna yaudarar Allah ne su ne mai wayau ne shi kansa Walladina amanu kuma suna yaudarar waɗanda suka yi imani musulmin gaskiya Allah ya ce amma duk ƙarshen abin shine wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu domin suna yi ma makansu mummunan tanadi ne da mummunan guziri wanda nan gaba za su ɗauka za su gan a cikin ƙwariyar shansu amma a nan duniya suna ga ai sun iya kanta ne ai sun waye ne to ai ka san abin ai zamani ne dole sai an yi tara ana duban bakin gatari e, hukuncin nan musuluncin nan sauki gare shi inda muka za mu yi aiki da shi sai mu yi aiki da shi inda kuma aka ga akwai matsala to ai dai ai duk fatawa ce da haka sai abi za ka yi bayani ran tashin kiyama fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai wata rashin lafiya akwai wani ciwo haka suka zabar makansu don haka sai Allah ya biye masu fazadahumullahu maradan take sai Allah ta'ala ya kara masu wata rashin lafiyar abin ya kara kambama don haka batun su kariyo su rusuno su biyo su zai taɓa yiwa ba ma zabu azabun alimun sannan gashi kuma suna fuskantar wata azaba mai raɗaɗi ta tada hankali me ya ja musu wannan azaba bima kanu yakdibun saboda kariyar da suka kasance suna yi wata kira ana cewa bima yi yukazzibun saboda yadda suka kasance suna ƙaryatawa idan an ce ga hukuncin Allah ga hukuncin manzan Allah sai su ƙaryata su ce ba gaskiya ba ne ba za su yadda ba a tafsirance malamai suka ce wa minan nasu tsawaifa akwai wasu jama'a wasu kungiya cikin mutane ya tsumuna annahum mu'minun suna riya cewa wai su ma mu'minai ne yaquluna zalika bi alsinatihim khawfan ala dima'ihim wa amwalihim suna yi wannan magana ne yawa dan kada ta ci su a duniyance ko dai su rasa rayukansu ko kuma su rasa dukiyoyinsu don haka bari su lallaba a wuce wajen wa hum fil batin alhali su a ɓoye kafirai ne munafiki kafirin riga abin nan kafiri ne a ɓoye shi sa bahaushe ma ya daɗe da gano shi ke cewa musulmin riga in ka gan shi a zahiri da kalmominsa har ma yana shiga masallaci ya salla amma musuluncin shi na riga ne ma'ana na zahiri ne kawai amma a can a zuci kuma zuciyar nan mun gabatar da bayanin cewa da ita za a yi maɗan adam hukunci to a cikin zuci su kafirai ne shi ne wa humfil baɗin kafirun yukhadi'una Allah wallazina amanu yukhadi'una Allah wal suna ganin suna yi Allah wayau ne suna yaudara shi ne bai gano su ba haka kuma suke wa mummunai yaudara su ma su saje da rigar musulunci in an kira sallah su je in an ce ina musulmi ana taron musulmi su je amma da wata zuciyar daban ba wadda take goyon bayan zahirin jikinsu ba yawa wai da mai suke yaudarar bi zaharin imani wa ibtan al sun bayyana da imani a zahiri suna magana zaka ji kangaran raɗau raɗau radau radau a bakunansu ko ba haka wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannad sigar jikinsu da iya shigar su ma zai baka sha'awa kin ujibuka samun maka Allah ta'ala yake sigar jikinsu shigar su ta baka sha'awa da ka gani ka ga musulmi in mata ne ta sa hijabi ta ma sa niqabi sutura har ƙasa amma wallahi a zuciyarta ba ta yi da wannan niqabin ba ba ta yi da wannan hijabin ba don haka ta sa ne don ta kare kanta a cikin ku idan ta je inda ta samu walwala da dama sai ta cire niqabin da hijabin ta nan nade ta sa a jaka sai a kawo kayan shedan ai shiga irin ta shedanin duniya dan saji da su wal wallahi zaki kai bayani ranar tashin alkiyama ya kamata kowa ya san cewa yar fa dama ce kankanuwa kake da ita yanzu kuma mai kucewa ran da ta kuce to nononka ya bare gaba ɗaya garin da za ka tarfa manonan shi ma ya kife a cikin turbaya don haka an gama asara baki ɗaya ashe abin da zai kai ka gaci shine ka ji tsoron Allah in ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa za a haɗu da shi wannan ana magana tsoron Allah ba bambanci tsakanin mai mulki da wanda ake mulka ba bambanci tsakanin mai dukiya da talaka ba bambanci tsakanin sarki da wanda ake wa sarauta babu bambanci tsakanin namiji da mace kowa ana buƙatar ya ji tsoron Allah domin kai kadai za a kai kabari kai kadai wakilan Allah a kabarin za su tayar kuma za su yi maka tambaya kuma amsar ka za su yi aiki da ita da haka mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi a kowane lokaci kuma a kowane wuri itaƙillah haisu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda ka tsinci kanka ka ji tsoron Allah don haka wannan shine munafinci izharul imani wa ibtanul kufri wa hum fil haqiqati yakhda'una anfusahum faqat a haƙiƙanin al'amari ba kowa suke ma yaudara ba sai kansu in kai mummunan aiki ga za a rubuta mawa in kai makanka dungu kai makanka ha'inci kai za a gani a ƙwarai shanka ba wani ba ba za a taɓa ɗaukar laifinka a kai ma wani ba Allah ta zurwa zaratun wuzar ukura wannan hukunci ne da ke tun cikin littattafan farko tun cikin littattafan farko su suhubu ibrahim wa musa duk ya zo yawwa so naka yana ciki cewa ba wanda zai ɗauki laifin wani da haka muna tausaya ma abokan zama zuci da suke cewa wai isa ya zo ne don ya ɗauke zunubin mutane isa bai daukar zunubin kowa ba wanda isa zai da zunubin shi zunubin ka naka ne laifin ka naka ne kai za a yi mahisabi da shi ba ruwan isa wai ya sadaukar da rayuwarsa don wato ya wanke zunubin mutane to me za ke zuwa sabis ba sai ka kwanciyar kamar isa ya dauki ya sare da zunubinka ban da tukka da warwara da rena maka hankali da aka yi me yasa kake cewa kana yin sadaka me yasa kake cewa kana sada zumunta me yasa kake cewa kana ayyuka na jin kai me yasa kake cewa kana hidimta ma wane ne kana bauta to dan me kake yi wa za a ba ladan wa zai ci muryarsa kai da baka zunubi hmm so da haka akwai yaudara ba gaskiya bane la taziru waziratun wizra ukhra to yace ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su walakin nan la yash'uruna bidalik sai dai kuma akash matsala ita ce su ba su san haka ba ba sa jin hakan a cikin tsigar jikinsu saboda haka suke cikin sakin kafa da sakin jiki da miƙe kafa a wannan rayuwa ta duniya su gaba da yin abin da suke yi ba su san ƙarshen lamarin ba akwai nadama akwai da na sani akwai cizon yatsa a lokacin da ba kuma wata mafita dukkan dabaru sun ƙari li'an Allah ta'ala ya alamu sirra wa aqfa Allah ta'ala ya san abin da ke boye ya san abin da ya fi sirrin maɓoyiwa in akwai shi duka Allah ya san da shi waƙat atsala al-muminin ala sifatihim wa ahwalihim tinima Allah ya tsinka da muminai bayansa na gaskiya irin sifofin wa'ancan munafukan sun riga sun sha maganin zama da su da mu'amala da su wa sabab shi anna qulubim shakkan malamai suka ce abin da ya sa ya zama akwai shakka cikin zukatan irin waɗannan masu faɗa ba cikawa munafukai me yasa ya zama suna da shakka kuma wannan shakkar sai Allah ya ƙara masu ita akan shakkar su ta asali abin ya ƙara kambama ya ƙara ƙasura saboda mai ƙa'ida ce da malamai ke karantuwa suna cewa aljaza'un min jinsil amal tunda sun zaɓi ɓata sun zaɓi shakka ta, sai Allah ya bar su da halinsu sai ya masu nuwalli ma ta walla yawwa falan ma zagu azaga Allah qulubahum ɓata suka zaɓa sai Allah ya bar su da abin suka zaɓar mu kansu ya ƙara mu barna dawaki a kansu Allah ta'ala ya kiyashe mu wala ma zabuna alayhi walahum azabun alim gashi kuma suna da azaba mai radadi fi darkil asfali minan nar idan an je kiyama an yi hisabi yan wuta sun tayi wuta to a cikin samfurin yan wuta su munafikai wutar su ita ce kasan kasa su za a fara shimfidawa a can karkashin kasa inda bala'in wutar ya fi cika to su za a fara shirawa a wajen sannan a biyo baya da sauran wato kafirai bai sababi kadhibihim ala alallah dalilin da ya ja musu haka suna yi ma'alla karya ƙarya wa alan nas sannan su yi mutane ƙarya kamar misali da muka kawo yanzu da suka yi misalin cewa suna yi ma'alla karya ƙarya duk nan tsare-tsare in sun yi ai suna cewa Allah yana son ayyukan jin kai shi sa suka kafa ƙungiyoyi wai na tausaya ma al'umma na ƙwato haƙƙin ɗan adam na kiwon lafiya na taimakon marasa lafiya na ayyuka irin waɗannan na jin kai ai Allah yana so shi yasa suka kirkira ko kuma su yaudare ku da zamba cikin aminci ku ne sanuwar su amma kuma suna bayyana muku a matsayin taimakon ku suke yi dan ku suke yi to wannan ba zai haifa musu da mai ido ba za su shiga uku za su bani su lalace abu na gaba da ya ja masu wannan wata kadhibuhum bima jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam sun kareta abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi don haka a abinda ya shafi ayyukan jin kai a zahirinsu su mu duka addinin mu ya zo mana shi kuma mun san shi mun yi imani shi kuma muna kwadai da kawunan mu wajen yin masu rabo suna tabbakawa amma wanda Allah ya nuna mana shi a matsayin abokin gaba haka kurin ya zo ya ce mana ya zo taimakonmu kai dai ba da wawa ba ne ba kai a ya kamata kai ɗari-ɗari ka duba ka ba hankali shin anya abokin gaba zai taimaki wanda yake gaba da shi kuma ba ƙanƙanuwar gaba ba gaba tsakanin yahudu da al'umma sun waya hudu gabarsu ta kai ba wasu musulmi kawai ba ma a'a su dukkan wanda ba su ba to su kawai idan kaga an bashi kawai Allah ne ya bashi idan kaga an bar dukiyar shi ma Allah ne ya barta ba su yanda suke so ba haka Allah ta'ala ya gaya mana zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabi so a wurin su duk wanda ba su ba ummiyi ne ummiyi ne jahili ne gafalalle ne rabkananne ne cin dukiyar shi a wurinsu halas ne in mata kama a kashe shi a zubar jinin shi halas ne a wurinsu sanaka muna nan mu akan abin da Allah ta'ala ya karantar da mu wani ba zai zo da daɗin bakinsa da kowace irin ma'ana ya yaudare mu musakki na Allah mu rike nashi halin da muke ci muna ƙara jaddada godiya a roƙo ga Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana wannan balahirar annoba da wannan musibar ciwo muna kira zuwa ga masu hannu da shi ni su shuni su tausaya matalakawa musamman a wannan wata mai daraja wannan wata mai albarka watan neman rahamar ubangiji subhanahu wataala haka nan hukumomi su masu ji tausayin al'umma su tausaya masu ta hanyar sassauta masu dokokin alaƙaƙe da aka sa masu da kuma ƙoƙarin ci gaba da tallafa masu da al'amuran morewar rayuwa zafi kaɗai bai kaiwa ga nasara kamar da sanyi sassauci kaɗai shi ma bai kaiwa ga nasara ga mai mulki duka sai ya haɗa sufofin guda biyu musamman a inuwar abinda ake ce mace shi demokaradiyya din tunda mun san kalmomi ne dai na yaudara ba na gaskiya ba kalimatu haƙƙin ne urida bihal batil amma a bisa zahirin abin da suke faɗa to lalle a rika aiki da shi gaba ɗaya gwargwadon hali an karu wa za'amu annahum hum ashabu salahi wal islah sun musu sun yi musu sun yi jayayya akan sha'a ah, mun tsallaka a shekau kaɗan fi darkil asali minan nar kafirai munafukai ma'ana kafiran abin nan kafiran boye musulmin zahiri idan an je kiyama suna cikin kasan kasan kasan kasa na wutar jahannama aya ta gaba malam wai za ki lahum la tusilu fil ardi qalu nan masu wannan mugunyan sifa a baki lami lafiya su mun a ɓoye kuma bakin kulli da mugun nihi idan har aka ɗan fahimci halayensu aka zo a matsayin nasiha za a ba su shawarwari a faɗakar da su su tsoron Allah su gyara halayensu Shi ne ɓoye zaƙin lahu idan aka ce musu la su dufi ard kar ɓanna banna a doron ƙasa. kaga an fahimto irin take-taken su kenan za a fadakar da su dan a taimake su qalu amsan za su bara lokacin inna ma hannu muslihun a mu gyara muke yi wace irin magana ce kake haka ka fahimce mu ba ne. ai mu mun zo mu gyara ne ka lura da abubuwan da muke ai duk nufin alhairi ne ga sauran jama'a ai alhairi muka kawo Ka ji amsa da suke ba wanda ya masu nasiha to amma wannan magana suka faɗi gaskiya ne har zuci haka take to bari mu ji mai Allah ya ce masanin zukata ala kai bayina masu imani ku saurara ku ji innahum haƙiƙa su masu bayyana zahiri da kyau su ɓoye mummuna a cikin riga can ƙasa a zukatansu su ɗin haƙiƙa su ɗin humul mufsidun su ne haƙiƙanin maɓarnata a usulubi irin na balaga kamar ba ma wa'yansu maɓarnata da suka rage a duniya sai munafukai su ne kaɗai maɓarnata ya ce inna hum, ga inna ga sunan inna na kuma ce mufsiduna shi kenan jimla ta cika kuma jimla ismiya mu'akkada kuma da inna ba a wadatu a nan ba zai da kawo zamiru faslin aka ce hum ba ce inna hum, aka sake cewa hum sannan mufsiduna aka samu shi alif da lam aka ce almufsidun kai ku ra ku ji su ne haƙiƙa su ne kadai mabarnata su ne kawai mabarnata in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka munafikai su ne haƙiƙanin mabarnata wanda ya haɗa kai da su ya zama haƙiƙanin shi ma mabarnaci domin ya yarda da ɓarnar mabarnata har ya gansu a matsayin abokan tafiyarsa Allah kiyashin mu معنى وإذا نهوا عن الإفساد wa الأرض idan an kokarin hana su yin barna a ban أبن su daina كافرشي duk nasu haƙoyayye ne amma dai masanin zukata ya tona musu asiri a wurin mun gane cewa kafiran ne amma na riga bambancin da wancan kafiran tsantsa in su wayannan ba faɗa tsakanin mu saboda a zahiri suna cewa la ilaha illallah shine kawai amma sun ci har a gurin Allah ya mafi wancan tsantsar kafiran muni na'am sai aka ba su shawara ko aka yi masu hani aka ce ku daina barna a doron ƙasa ku daina yin kafirci ku daina zunubai da wasu sauran laifuka irin wa'annan da suke su bari an karu sai su a'a ba a fahimce su bane ai wallahi ai wato abun ai ba haka bane shi sa an baka matsa kusa da mutum ba za ka fahimce shi ba ai mu manufar mu kamar yadda wayancan na nesa na duniya suke kafa kungiyoyin da muka yi misali da shi haka jikokinsu na nan kurkusa su ma suke kakkafa waɗansu kungiyoyi daidaito tsakanin ma'abuta addinai sasanci tsakanin ma'abuta addinai waye-waye tsakanin ma'abuta har abada babu wanda ya isa ya kawo daidaito ko sassauci ko tafiya tare ko fahimtar juna tsakanin musulunci da kafirci sai dai in an yaudar musulmin ya bar musuluncin bai gano ba Allah ne ya raba tinta da babu wanda ya sai hada musulunci daban kafirci daban shi yasa ma yanan gashi muna karanta a da suke bambanta mun ji sufofin mu'minai muka zo muka ji sufofin kafirai yanzu muna karanta sufofin yan raba kafa jemagu ba su can ba su can amma a gurin Allah shi ya san da suke domin a babun aƙida addini biyu ne a doron ƙasa ba na uku imani da kafirci shi ke ko ka ce musulunci da kafirci ba na uku shi ke nan Allah ta'ala yana cewa huwa allazi khalaqakum sai ce fa minkum kafirun wa minkum mu'min ba a samu na uku ba kuma suna ka munafukai kafirai ne a wannan gidan na biyu suke ba a gidan farko ba wallahi ko sun ci gaba da rantsuwa suna cewa su na kwarai ne a yi can rantsuwan suka yi a wasu wuraren sun rantsi nan kuma suka ba da labarin su masu imani ne sun yadda da Allah sun yadda ran tashin kiyama Allah ta'ala ya ce ba ba ne na'am an karu sun sha ba ɓanna suke yi ba wasu amu sai su riya cewa annahum hum ashabul salahi wal islah ai su ne ma ma'abocin gyara da daidaito tsakanin mutane wal haqiqatu amma a haqiqanin al'amari yanda yake shine annahum hum ashabul ifsad su ne ma'abuta fatanci a ban kasa walakin la yash'urun bi zalik dai matsalar zunubi shine idan ka idan kai zunubi ba wata gaba ta ka zaka ji ta canza ba ba wani zazzabi wata masassara za ka yi ta kama ka saboda kana zunubi ba a'a sai ta ɗauro ma ka ji ƙarin lafiya da ƙarin karsashi idan allah bai nufin alheri da kai can ƙarshe yana nufin ya kama ka da zunubanka sai ya baka lafiya kai ta walwala cikin kushin allah baka sani ba saboda ran da ya tashi kama ka baka isa ka kuce ba saboda haka samun nasara a rayuwa a ƙarƙashin saɓon Allah ba shi ke nuna wai Allah ya kau da kai ne daga wannan saɓon ba ya da kai ta yi ko kaɗan ba haka abin yake ba don da yawa masu aƙidar boko tunaninsu kenan kawai wannan duniya in sun samu dama su ci duniya su da tsinke Allah bai da wani manufa su tunaninsu kenan ko ba haka tunaninsu kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya wa ma khalaqana samawati wal arda batilan ko ba haka ba ba mu halicci ƙasa da sama kawai haka nan babu manufa ba sai yace zalika zannu alladhina kafaru qawlul kafirin nar wannan shine zatan kafirai Allah bai da manufa a duniyan nan don haka in suka samu dama su taka su yadda suke so su ja su yadda suke so ce wannan tozato ne na kafirai kuma kafirai su boni na wuta ya tabbata gare su lokaci kaɗan ake jina ya ƙara kawai su shiga uku su bani su lalace walakin nan la ya wala ya na an na ainul fasad ba sa gane cewa wannan aikin da suke na raba kafa ba su ga tsuntsu ba su ga tarko ba su ga can ba su ga can jemagu su ba tsaye ba su ba dabbobi ba ba su da ilimin cewa wannan halin nasu shine ainihin asalin tsantsar barna a ban kasa gaba da Allah ya shirin to ga nasiha ta gaba idan an gaya musu wai zakin lahum aminu wa idan lahum aminu na'am wai za kira lahum har wayo da aka ce masu ababi na nasiha da fadakarwa da tunatarwa aminu kama amanan nasu ku yi imani tamkar yadda mabiya na gaskiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi suka yi imani ku yi imani kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi imani ku miƙa wuya kamar da sahabban manzo Allah suka miƙa wuya ko ba da haɗin kai tamkar yadda suka ba ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗin kai kuma ku koyo shi ne zaman ku lafiya ne da Allah mai laifin wannan magana ku yi imani irin nasuwa ne kalu sai ce an uminu kama amana sufaha kawai shi kenan sai su kuke ma ba da gaskiya kamar da wawaye suka ba da gaskiya ai su ba su da wayewa ne suna da duhun kai ai ai ba su binci kaza ba ai ba su binci ba su gane zamani ba su san la'if ba ai in kun lura ai akwai nau'in rashin wayewa tattare da su akwai kidahumanci tattare da su ya za mu yi imani irin yadda suka yi yanzu anan. sun wawaitar da sahabban manzon Allah da sauran mumine na gaskiya an nuna daƙiƙai ne ba su da waye yan uwa musulmi sai Allah da ya tsare ba abin da zai baka takaici a ce an samu musulmi yana irin wannan lafazin gashi shi musulmi amma shi ma yana kallon masu cewa a rike sunna yana kallon su daƙiƙai ne akwai nau'in gidadanci da kawai irin halin jahiliya tattare da su akwai gargaje-gargaje tattare da su ba su gane zamani ba ba su gane abu ya canza ba haka na ka na cewa wai nan ka ce a rike gaskiyan nan sau kafa ta ce ina to a da ya gane wane ne wawan yanzu dai munafukai kai sun ce sahabban manzon Allah wawaye ne amma Allah ubangijin talikai duka masanin bayan shi kuma alkalin ƙarshe a hukunci wanda idan ya hukunta hukuncinsa shine daidai ko an yadda ko ba a yadda ba ko an ma hukuncin da'a ko ba a yi hukuncin da'a ba kuma shine wanda idan ya hukunci ba a wato oduto a hukuncinsa a ce a fita da kulle ya hakumu kuma wala mu a ƙibali hukumi to bari mu ji wane ne haƙiƙanin wawa shin mumune na gaskiya ko ko masu mumune kallon hadarin kaji kafin Allah ya bada wannan amsa sai da ya jawo hankalin bayan sai je ala kamar kana magana ka ce jimana ba na aran kunnuwanka saurare ni nan talace hum ki sake amfani da irin wancan uslubin da ya gabata ga adabi tauki ga kuma zamirul fasli shi ma tauki ga alif da lam akan khabari shi ma tauki salasatu taukidat a jimla guda to ba ma salasatu ba ma yawai akwai ala shi kuma biyu don a faɗakar a jawo hankalinka ka karkata zuwa ga abin da ake tattaunawa da kai a kansa ka kyala komai ka saurare shi sai ce innahum humus sufaha su masu renawa sahabban manzan Allah da sauran mummuni a sunna wa yau a addinance a rayuwa to Allah ya ce su ne haƙiƙanin wawaya ba sahabban manzan Allah ba sauran mummune ba alakin la ya'lamu sai dai kuma su ba su da masaniya akan su ne zagaliyar wawaye wannan shine hukuncin Allah akan mai rena masahabban manzon Allah wayau mai rena wa sauran ahalin imani wayau Allah ce shine wawan ba sahabin ba su ne wanda lokacin da aka ce su imani na gaskiya irin imanin sahabban manzon Allah wanda wata aya ma nan gaban da muka sa gaba za ta zo ta faɗa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaw idan sun yi imani irin imanin kuku da kuka yi ku sahabban manzon Allah to a lokacin suka shiryu yawa idan an basu irin wannan nasiha ko wannan umarni sai su amsa suna masu kyamar abin da aka gaya masu suna masu isgili game da abin da aka gaya masu su yi musun abin da aka gani a aikace tattare da su na rena magaskiya wa yau su rika cewa ya za mu yi imani irin imanin da mutanen da hankalinsu bai kai ko ina ba ba su da wayewa ba su san zamani ba mu ba za mu ya za a haɗa mu da su Walhaku haqqu annahum sufaha alhali ko gaskiya su da suka yi imani suka ki imani su ne hakikanin wawaye walakinnahum na zalik daidai dai suna jahintar haka za mu tsaya nan da fata abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan karatun da ikon aiki da shi wanda muka kure Allah ya yi mana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك